da yi nuna mana wannan safiya ta laraba Kudu ga watan zilka'ada hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda mai wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan afrilu da shida. muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohon kasuwa a cikin birnin sokoto domin ci gaba da tafsiri na sati-sati a cikin littafin Zub, da a isa fi ma'alin tanzim a cikin ci gaba da karatun muna cikin suratul baqara sura ta biyu muna cikin suratul baqara sura ta biyu a cikin jerin alqur'ani kuma za mu tashi aya ta uku kamar yadda za mu ji a bakin alarama أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم muminai maza da mata inda baka ajiye karatun mu'aya ta biyu a satin da ya gabata allah ya ce alkur'ani mai shirya kuwa ne a baka masu tsoron allah suwa ne ne masu tsoron allah shi ne allah ya faɗa mana siffofinsu saboda haka ko wacce ya talalabi zuciyarta ga siffofin da za a ambata tana da waɗannan siffofin ko ba ta da su idan tana da su to tana da cikin mu'minai a wurin Allah idan ko ba ta da su kam to ba mu'mina take ba idan kuma tana da wasu ba ta da wasu to har yanzu dai imanin ta bai cika ba sai dai kokarin kammala su Allah ce su waɗannan mu'minai da alkur'ani ke musu jagora yana shiryar da su allazina yu'minuna su ne masu gaskatawa bil ghaibi suna gaskata gaibi na farko me ake nufi da gaskatawa mana abdullahi ta yusaddiquna wato suna zarkatawa wal’imani shar'an abinda ake ce mai imani a musulunci shine tasdiqu ma ulima zaruratan duk abinda aka sani eh, gaskata duk wani abinda aka sani annahu min dini muhammadin sallallahu alaihi wasallam tabbas cewa wannan abin na daga cikin addinin muhammadu sallallahu alaihi wasallam to gaskatar da wannan abin shi ake ce mai imani yin imani da sallah wannan barura ce duk musulmi ya san cewa sallah na daga cikin abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taho da ita yin imani da azumi yin imani da zarka yin imani da hajji yin imani da yin sadaka yin imani da sadar da zumunta da sauran ayyuka na alkhairi yin imani da waɗannan su ne ake cewa imani a musulunci kan tauhidi kamar yin imani da tauhidi su ne waɗannan rukunai guda shida da musulunci ya zo mana da su yin imani da Allah yin imani da mala'ikun Allah yin imani da littattafan Allah yin imani da manzanni Allah yin imani da ranar lahira yin imani da ƙaddara ta alheri da ta shari'a mutum ya yadda cewa lalle waɗannan ababen duka akwai su ya yi imani lalle akwai Allah shi ne mahalicin komai da kowa shi kaɗai cancanta a bautawa ya yi imani da cewa lalle ne akwai mala'iku jakadu ne na Allah Allah ya halice su ne da haske ba su ci ba su sha ba su saba ba Allah umarnin da Allah ya ba su shi ne suke aiwatarwa Allah bai ce musu ku zauna su miƙe tsaye Allah bai ce musu ku miƙe tsaye su saura zaune sannan yin imani da cewa Allah ya aiko mala'iku da wasu littattafai daga cikin littattafan nan waɗanda muka sani da ba waɗanda ba mu sani ba littafin zabura na ciki da aka aiko ma annabi dawud alƙur'ani na ciki wanga da muke karantawa da aka aiko ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam littafin at-taura na ciki da aka aiko wa annabi musa littafin linjila na ciki da aka aiko wa annabi isa akwai littafan da aka aiko wa annabi ibrahim to yin imanin cewa lalle ina gaskatar da cewa allah ya aiko waɗannan littafai, to duk suna daga cikin imani sannan mutum ya yi imani da manzannin allah da annabawa cewa na yadda kuma na yi imani cewa allah ya aiko manzanni ɗari uku da goma sha uku ya aiko annabawa dubu ɗari da dubu ishirin da hudu, kamar yadda wasu ke cewa ko kuma allah kaɗai ya san adadin annabawan da ya aiko amma dai ya aiko annabawa an san sunayen wasu wasu kuma ba a san sunayen su ba to duk wanda zai yi imani yadda cewa lalle Allah ya aiko manzanni to shi yana daga cikin mu'minai a wurin Allah sannan ya yi imani da cewa za a yi tashin alkiyama bayan an mutu ba an mutu mututun shi ke nan ba akwai wata rana da Allah zai tayar da kowa da kowa a gargadon mutane a ji a tara su gaban Allah da za a yi musu nisabi waɗanda suka aikata alkhairi Allah ya ce to ga alƙawarin da ne muku su ce Allah wani alƙawarin ya ce aljanna da ne muku alƙawarin su ce to maganna ya sa mala'iku su yi musu rakiya zuwa aljanna Allah ka sa tuki waɗanda suka aikata sharri Allah ke ga sakamakon da nisa da damu me ya sakamako Allah ke wutar jahannam a sa mala'iku su ta dukan su zuwa wutar jahannama Allah kai mana tsari da wutar jahannama iyaye mata rana alkiyama rana ce mai tafi hankali kwayan azzarra ba ki yaje mai yar uwarki in kina bin ta baki ayat al ko da ko aljanna za ki ita za ta huta to baki ya yi mata sai da kace Allah an san min haƙƙi na kuma haƙƙi tun da naki ne Allah zai ce wa a'a ba an so ba to da mi za an so ba ta da ladar da za a ɗebo a baki a ce to ga hakkin ki saboda haka in kina da zunubi sai a bi zunubin ki a kuma kaɗa mata kuma ta je kan ta ƙarar ta cikin wuta saboda haka matuƙar kina da yadda za ki to ki yi ƙoƙari kar ki cuta ma ƴan uwanki a ranar alƙiyama duk da dabbobi ta musu hisabi wadda ta tuni wata sai an kira wasu ramatunin da wakatar miki tarama walba'ad da kuma yi imani shi ne muke magana ranar a siyama da yi imani kuma da kaddara waɗannan abubuwa guda shida da muka lissafa imani da Allah imani da mala'iku imani da littafai imani da manzanni Allah imani da ranar lahira imani da eh, kaddara sharri da ta alkhairi waɗannan rukunna guda shida idan duk gaba ɗaya ke imani da su to an sa ki cikin mummunai sai dai imanin mataki mataki mataki mataki ne kowane irin mataki ne dai to ke da dai ke shiga ciki sannan a yi imani da aljaza cewa allah zai sakayya tsakanin bayi duk wani wanda ka wani bashi sai an shi bashin wani an ba wani wacce an shi bashin da an ba wacce Allah ce waɗanda ke yi imani Bilgai. da gaibi me ake nufi da gaibi mana abdullahi ya ce falba'u imma litta'adiyati an ce bin gaibi ga ba'un a cikin wannan kalma ta alghaibi menene wadan ba'un ke karantarwa ko dai ba'un din nan litta'adiyati saboda tsetarewa ne ai bima ba'an hukum suna masu imani da abin da ya faku gare su min su na alkitakin alkiyama waljannati da aljanna wannan da kuma wuta yanzu haka dai ba mu ga tashin alkiyama da idanunmu ba ba mu ga aljanna gaba da idanunmu ba mu ga wutar jihar gama ga da idanunmu ba amma zuciyarmu ta yi imani cewa za a yi tashin alkiyama mun yadda akwai aljanna mun yadda akwai wutar jahannama mun yadda to waɗanda duka gaibi ne abubuwan da suka faku gare mu ne ba su faru ba ba mu gansu ba amma kuma mun yi imani da cewa za su faru kuma za mu gansu alati mana abdullahi ce ko kuma ba'un na abin na al'ala kayan aiki ake ce ma'ala ai bilkulu wato waɗanda ke yi imani ne bilkulu da zukatansu mominai su ne waɗanda ke yi imani da zukatansu ba imani da harsunansu ba yin imani da harshe mina hissi kenan ya zanga baki falfalfalfal ai na yadda da alkiyama na yadda da shafi alkiyama na yadda da aljanna na yadda da wuta na yadda da hisabi na yadda da sirati na yadda da kaza amma ga baki ba ga zuciya ba to wannan imani mina hissi ke da auren Allah shi ne Allah ke cewa idan munafiqina fi darakin asfali minan nari a ranar alkiyama munafukai ba a wurin Allah to can karkashin karkashin wuta suke a ranar alkiyama ne da musahabati ko ba wannan baƙon da Allah ce bilgaibi baƙon nan ya zo ne saboda abutaka ai hada taunihim ga'ibina na nan su ne ne mu'minai Allah ce allazina su wane ne muttaqina masu tsoron Allah Allah ce allazina yu'minuna bil ghaibi wadanda ke yin imani a lokacin da suke fake su kadai babu kowa gabas babu kowa yamma babu kowa kudu babu kowa arewa ko ina tsit babu mutum babu dabba babu tsuntsun da ke hangen su in na ce za su aikata sai dai su aikata halab malak babu wanda ya gamsu to sai zanga hanyar barnar da sun samu aikatawa sai su ce kai in babu wani wanda ka ganin mu ai allan da ke sama shi na ganin mu in barna ce sai aikata barnar sai za a wannan lokaci mutum ya yi imani kenan a gaibi a lokacin da yake fake yake boye shi kaɗai babu kowa tare da shi shi ne za muke ba ku misali masu aikata ɓarna idan sun zo wurin aikata ɓarnan nan sai sun waiwaya sun liba bayansu su gaba babu kowa a diba can dama a rega babu kowa ta he a diba can hau a rega babu kowa ta he a daga idanu a diba can gaba babu kowa ta he lokacin suna ne suna cikin gaibi inda babu kowa da ke ganin su to mutum ya imani wannan lokacin ya san cewa abin da za aikata ba barna ta aikata laifi ne haramun ne ya ce to kai bari wa kai na alamun shara'in da ya fasa to duk wanda ya yi haka nan to shi ne ake ce ma ya yi imani da gaibi ya shiga cikin masu tsoron allah kenan wani alƙawari allah yawa masu tsoron allah إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم Allah ce waɗanda suke jin tsoron saba ma Allah bilgaibi a lokacin da suke fake su kaɗai babu mai ganin su Allah ce lahun basiratun na yi musu tanadin gafarar zunubansu wa ajirin aziman da kuma sanya su cikin aljanna alkawarin da Allah yawa waɗanda suka yi imani kenan suka ji tsoron Allah a ɓoye kuma wannan tsoron Allah shi ne tsoron Allah na gaskiya ba wai kina ganin yar uwan ki ke aika ta barna zai ke shekai kai ba in bari ko ga wacce can wata na gani na idan ba don Allah ki bari ko ko barin wasa gidan gana sa kan kamera da ka ɗauka hotuna da na aikata gani na akai ki fasa ba don Allah ki fasa miki na amma ki aikata laifi ke san cewa ko ke aikata babu mai ganin su. to yana abin da Allah ke so ke na ɗaya ke nan daga cikin sifofin masu tsoron Allah yin imani da gaibi sannan Allah ce wa yi muna salata to iyaye mata da yan uwa mata kowace da zanadi zuciyarta babu wani laifi da taba aikatawa kuwa ta debi biyar a kudu arewa babu kowa ta he sai ta aikata maza maza maza ta tsere ta tafiyarta shi ke nan ka zama ta taɓa aikatawa ko kuma ba ta taɓa aikatawa ba ko ko ta taɓa shiga cikin wannan halin ta ce kai bari in ji tsoron Allah in bari sai ta ji tsoron Allah ta bari mun taɓa ba ku misali na wasu mutane guda uku waɗanda suna cikin tafiya babu wanda ya san wani daga cikinsu ille hanya ta haɗa su sai ga ruwan sama ina za su haƙe ma ruwan sama suka ce ga kogo don mu sai mu shige suka garzaya suka shige cikin kogo suka nafi sai Allah aiko wani falalin dutse ya gangaro jarararararara sai zo toshe bakin kogo suka ce yau kuwa mun shiga uku suka ce yau ba abin da zai hije mu cikin kogon ga fashe sai kowane mu ya yi kamun kafa ga Allah ga wani aikin da ya san ya aikata saboda Allah kada ya aikata wannan aikin in yaso Allah ya ji tausayinmu ki jaye ga wannan ta mahita ɗayansu ya kama kafa ga ɗa'a da biyayya da shiga wa iyaye ne sai doki ya ɗan jaye yace Allah irin ɗa'a da biyayyar da nika wa iyaye nan in saboda kai muke yi ya Allah jaye mana dukin gaba nita sai a ga duki ya jaye kaɗan kaya kuma ya kama kafa ga Allah da cika amana bayan da amana kiyaye amana yace Allah wannan amanar da na kiyaye da aka bani in saboda kai ne Allah jaye mana dukin gama hita sai a ga duki ya dan kada amma ba su iya hita sai na uku dalilin shi yasa na kawo wanga labarin yana da wata tobashiya yana son ga so na kwarai kuwa ya fi son ta da namiji ke son mace ya fiye ta ya yi lalata da ita ta ce ina niya halin ba ka da ta tafiya shi kwanne kudi na ana nan yau da gobe yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ga to ba shi yadda ta ce da ita da iyayen da sun hada cikin yi yunwa ta to bari in je wurin to kin ga dauda kare ta ko zan samu wani abu tattaye wuri ne, ki taimaka musu cikin halin da suke ciki ya ce kawo allah ya kama ni yau sai kawo tattaye a wannan taho yace to to sa abin da zan ji dagare in ke yadda ga dinari dubu goma sha biyu ya lissafo ya zube mata ita kwatar ɗauka tun da tana da bukata yadda to bismillah ke sa abin da na sai da ta koma tsirara ya koma tsirara ya yi lalata da ita sai ta ɗaga kai ta bibi idanun ne ta ce ka ji tsoron Allah ba wa Allah. Karka kyanci hatimin gabace sai da haƙƙi ne. yace da ta gama da Allah sai na tashi na rabu ne na ce to duka kullum da na baki da yana ban biki yace Allah idan wannan lalatar da na tashi aka gama ne da Allah na bari in saboda kai na bar wannan lalatar ya Allah ka jaye mana dukkan gama hitar ciki sai duk ya jaye sai suka hita lamun lafiya lokacin wa hanyar da da zai hana ce wannan lalatar babu wani wanda abin amma ta zama shi da Allah sai ji tsoron Allah kuma ya yi imani da Allah ke nan bilgaibi a lokacin da babu kowa tare da shi wanda zai iya hana shi wannan aikata wannan ɓarnar to irin wannan imanin ake so ba gaban mutane ke nuna ke mai tsoron Allah kike ba amma ki koma ki dai ke ki kowa aikata barna ina ba ba ka kike masu tsoron Allah sannan sifa ta biyu daga cikin sifofin masu tsoron Allah Allah ce wa yuqimuna salata kuma masu tsoron Allah suna tsayi da sallah Allah bai ce wa yusallu da suna sallah ba a a tsaye da sallah suke mu abin da malam abdullahi zai ay yu'ajjiluna arkanaha suna daidaita rukunnan sallah ba su yin sallah duk da suka ga dama wurin rukunin sallah suna bayarwa daidai da daidai yadda ya kamata wurin tsayuwar sallah za a tsayi tsam don rukuni ne tsayuwa a yi sallah ga duk wanda ke iya tsayawa sannan na zorin kabbarar harama a yi kabbara daidai da daidai allahu akbar tukuna zuwa ɗauko karatun fatiha farinda

amma dai karanta daki daki alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kitar karanta guda guda guda guda guda kuma kina karatu hankalin kina shaurin dodo wanda kin kasa ba sallah annan ba mana abdullahi a yi ya tuna gida suna zuwa da sallah bi huquqiha az-zahira ba sallah haƙoƙinta waɗanda an na bayyane in aka zo wurin rubusan da wurin tsayuwa za a ganke tsaye tsaf an kaɓa da kika yi an ga kiran rungume hannu in sake hannu kika kuma an ga hannun ki nan shinhiɗe ba kina yi kina fursa jiki ki so nan ki cikin sallah a ji tsoron Allah min alfara'iri farillai ne daidai za su bayar wasu na da sunnoni walbaɗina da kuma abin da yake rukunai ne na koye a cikin sallah wato niyya ke na a cikin zuciya Minan al na tsoron Allah wa iqbal bil qalbi ila Allah da kuma mayar da zuciya zuwa ga Allah a lokacin da ake cikin sallah kamar yadda mai halar ya ce inna salata nurul azim li salati nurul azim tushriqu biha qulubul musallin tana haskaka zukatan masu sallah saboda haka fa idza atayta ila salati fa farriq qalbaka min ad-dunya idan zaki tashi zuwa sallah ki kakkasa zuciyarki gaba ɗaya da tunanin duniya wa mafi fiha da duk abin da a cikin duniya wancan wantaghil bi muraqabati maulak ka kula da ubangijinka da ka sa gaba allazi tusalli liwajhi wanda kake sallah saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana mai yusalli fa innahu yunaji rabbahu duk ɗayan ku yana sallah duk ganawa ta shi kai da ubangiji ne don Allah inda gwamna kike ganawa kina tsayawa toshe toshe a ka ce ba mutane ne kike gama toshe toshe ki ko na kira in kina ganawa da gwamna ko sarkin musulmi za ki tsaya waiwaye waiwaye na mai da hankali za ki ga wannan da kike ganawa da shi ko Allah kike ganawa da shi wanda kike da dan bukatoci gare shi kuma ya san ki, kuma shi ne mai biyan bukatocin saboda haka a mai da hankali gaba ɗaya ki bar tunanin komai da kowa mijin da kika bukata Allah shi ne mai baki bar tunanin miji wani na yi gida da cikin wani da wani da wani da wani da ya zo bilaka duk shi tabbatar su mai da zuciyar daga Allah sai ki zaɓin miki na ƙware daga cikinsu amma a bar sallah ana ta yawan tunani zuciya na ta yawo cikin duniya ha a waye gari ma a nan wai aka sallata ba a sani ba a jarar kannuwa cikin sallah a ta gane ma yadda za a gyara kuma ran kannuwa haka nan ba daidai ne ma iyaye mata saboda haka wannan shi ake ce ma sallah iqamatu salat tsaye da sallah a ba da rukunin sallah daidai da daidai sunnonin sallah daidai da daidai a yi sallah cikin lokaci ba wata lokacin da kika ga dama ba kina can kina suyan kwai da kwai ga duk gaba ɗaya an taru ga lokacin sallah ya yi ki ba su ya kai da kai din nan sai dai gaba su ki je jirgin sallah ko Allah ki jira ki sai ya gaba su ya kai da kai tukunna ki je ki ba Allah haƙƙi ne amma kuma su ya da kike horo ko Allah kike Allah ki horo miki ba su da yawa to Allah ba wani gidan ku ne ko mijin ki yake rabi ba ki bar su ya kai da kai din nan ki je ki tabbata ji. balle kira Allah ko kan ne ke zama su ya kwai da kwai azhur in eh, ta wuce la'asar in eh, yanzu magariba an aka ta samma sai ki take ce to ai babu da ki wace zan fara yi ki dauko azhur ki rabka ki dauko al'asar ki rabka da magariba ta kuma ki dauko ki rabka wannan shi a Allah ba yi cikin masu tsoron Allah babu ruwan Allah da ke wannan lokaci sai ya ga dama ne zai karɓi wannan sallah Yin mai ga dama ba shi ya miki abin gidan gidan gidan la'adunan gidan gidan fama da su saboda haka mutum tsoron Allah duk abin da muke ciki idan an ce sallah to in ne ba dukiya ce za ta salwanta ba ko rai zai wanta ba to komai muke mu ajiye mu je mu ba da hakkin Allah sannan mu zo muku mu ci gaba da mu. minti nawa za mu yi wurin sallah iyaka minti biyar zuwa goma mun gama mu dawo da harkokinmu sai abu na biyu daga cikin sifofi na biyu wa min ma razaqnahum Allah ce kuma daga cikin abin da muka arzikuta su ai a haɗainahum abin da muka ba su warin ku ismun da kulle ma yin tafa ubihi mallan abdullahi ce abin da ake ce ba arziki shine duk abin da ake yi amfani da shi arziki ne kudi ya ba Allah ya baki ya baki arziki in ilimi Allah ya baki ya baki arziki in mulki Allah ya baki ya baki arziki kowa da arzikin da ubangiji ka keɓe shi da su an haifuwa rututu Allah ya baki to ya baki arziki to saboda haka mu zaka gode ma Allah da bai wanda Allah ke bamu kan mu ce a'a sai tsaba kudi sai a arziki wanda bai da kudi ai ba mai arziki ba da shi ne lakin in ji mal abdullahi ce sai dai almuradu huna abinda ake nufi da arzik a nan alhalalu abinda yake halal ga abinda ba halal ba duk dukiyar da ba halal ba ko an yi ibada da wannan dukiyar ibada ba karfafa ba ne likari na tilmadiki saboda yabon da Allah ya yi cewa yun fi huna daga cikin abin da muka ba su suna ɗiba su ciyar su ma su yi sadaka su waɗannan su ne masu tsoron Allah saboda haka ki zama daga cikin masu tsoron Allah waɗanda ke ɗiba abin da Allah ya ba su su ma su ciyar a dubbai nan Allah bai ba su yawan abin da ya ba su ba wani ma abin da ya ci ba kawai yake bida ba abin da ya sadaka da shi ba to ke Allah ya baki abin da ki ci har ajiye ke sutura ga hinan dai to saboda haka ke ma daga cikin tsoron Allah ki tiba ki ciya. ke shiga cikin masu tsoron Allah kenan ga yin imani da gaibi ga tsaye da sallah sannan ga sadaka kuma sadaka ga akwai ta farilla akwai wata ba ta farilla ba dan abin da malla Abdullahi ya yi khurjunahu an aidihim waɗanda muka ba su dukiya suna fidda dukiyar nan daga hannayensu fi ta'atin lahi a cikin ɗa'ar Allah min sukun khairi su sa a cikin hanyoyi na alheri in an ce makaranta ki diba ki bayar in an ce marayu ki diba ki bayar in an ce marasa lafiya ki diba ki bayar hanyoyi ne daban-daban daban-daban na alheri min alfarbi wal nafli daga cikin sadakoki akwai farilla kamar zakka da ake bayarwa da shekara ta shekara wannan fule da kuma sadakoki waɗanda ba na dole ba wata sisu salati wa zakati bil zikri saboda ne aka ambaci sallah da zakka su kadai daga cikin abinda idan mutum na yin ya shiga cikin masu tsoron Allah لأنهما أمهات الأعمال النفسانية والمالية ملا عبد الله يقول وإنه قدابيو سوء من يمن أيك وإن تسك نفو يدي لكم دوكيا الداعية لسائر الطاعات waɗanda ke ingiza mutum zuwa ga yin sauran duk gaba ɗaya ibadoji Allah ta kunshi niyya da kuma ayyuka na bayyane zakka ta kunshi niyya da kuma a ɗauko kullum ga sunan muraran a bashe su amma azumi ba idan mutum na azumi ba a ko sanin yana yi don ibada ce wadda a koyayya tsinka to idan ibada ce koyayya an same ta cikin sallah niyya an same ta cikin zakka niyya saboda haka idan aka ba da lisani da waɗannan guda biyu to sun isa shi ko aikin hajji aiki ne wanda yake na bayyane kawai to an samu misali a wurin aikin hajji zakka an bayar an samu misali wurin sallah an bayar saboda haka sai aka wadata ba sai an bace azumi da zakka ba wata jannabin ba'asi sannan kuma waɗannan ayyukan na kauda da mutum gabarin saba ma Allah saboda haka da sallah da zakka manya-manyan alamomi ne wanda ke nuna cewa lalle wani mai tsoron Allah ne iyaye mata waɗannan sifofi guda uku su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata kuma manya-manya yin imani da gaibi sai da sallah bayan da zakka ke ladabi zuciyar kijiya mai imani kike mumina kike a gaibi a lokacin da babu kowa ba ki aikata wata barna ba ki taba ba in ke taba ke tuba ko ba ki tuba ba sannan wurin sallar ya yadda kika ga wasu na aikatawa ko ko yadda kika ga dama sannan idan an lalabi zakka in ke ce yau ta samu kuɗi ba zai kai shi da zakka to sadaka fa da za ki ɗauki naira goma ki ce allah ga shi na baka sadaka ɗauki naira biyar ko naira ɗari ki ba allah sadaka ke taɓa yi yaya zuciyarki ke nuna miki lokacin da kika ɗauko abu za ki ba su wa sadaka murna ta kai ko ciwo ta kaji in tana murna to kina cikin masu tsoron Allah in ko ciwo zuciyar ki kaji to ba ki cikin masu tsoron Allah saboda haka ma'auni kenan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu sai aya ta hudu a garin mu والذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما Allah bai gama lissafa muna sifofin da ke nuna tsoron Allah ba ko kuma sifofin masu tsoron Allah sifo ta hudu wallazina yu'minuna bima unzila ilaika kuma masu tsoron Allah su ne waɗanda ke yi imani da abin nan da muka saukar zuwa gare ka min alkur'ani na alkur'ani kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya imani da alkur'ani cewa littafi ne saukakke daga wurin Allah zuwa ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi ma yana cikin masu tsoron Allah wa ma unzila min qablika sannan kuma yayi imani da littattafan da muka saukar min qablika daga gabaninka min at-taurati kamar littafin attaura da muka ba annabi musa wal injil da littafin injila da muka ba annabi isa wa gairi ma da wasunsu kamar zabura da muka ba annabi dawud kamar suhufu musa suhufu ibrahim da muka ba annabi ibrahim da annabi musa to yin imani da su na daga cikin sifofin masu tsoron allah sannan sifa ta biyar Allah ce wa bil akhirati hum yuqinun sannan kuma game da lamarin lahira hum su yuqinuna suna masu sakankan cewa ay ya'lamuna suna masu sanin cewa alkiyama fa na nan tafi to waɗannan sifofi guda biyar duk wanda ya tara su to lalle ne ya samu mai yana daga cikin masu tsoron Allah yin imani da gaibi shine mutum ya aikata alheri lokacin da babu kowa kusa da shi wanda zai san ma cewa ta aikata wannan alherin ko kuma ka bar aikata barna lokacin da babu kowa kusa da kai da zai san cewa ga barnan da wani zai aikata balle zai kai labari amma sai ka ji tsoron Allah ka bari sannan tsaye da sallah sannan bayar da zakka sannan yin imani da alkur'ani da littafan da Allah ya saukar sannan sifa ta biyar yin imani da tashin alkiyama waɗannan sifofi guda biyar duk wanda ya same su cikin zuciya dai su ya zama daga cikin masu tsoron Allah Allah ta samu cikin masu tsoron Allah wani iqamu malla abdullahi ce abin da ke ce al-iqan yuqinuna menene iqan shine husulul ilm bila shak samuwan ilimi akan abu ba da kokonto ba wacce ke san wacce da ce tabbas kuwa na santa cewa tabbas din nan kina da ilimin da babu kokonto akan wannan ilimin to shi laraba ke ce ba al-iqan suna da ilimin da babu kokwanto akan tashin alkiyama wala shubhata kuma babu shubha ba'da an lam yakun lil istidlal lam yakun lil istidlal bayan cewa babu wata hujja da suka dogara gare ta wanda za la yusafu bihi ilmul bari ta'ala saboda haka ba a siffanta ilimin ubangiji da al'iƙan don ilimi ne da dole sai da dalili shi ilimin ubangiji kuwa babu dalili a kai sai Allah ce mai alaran ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul to waɗanda suka cika waɗannan siffofi guda biyar wani alƙawari Allah ya mutu mai Allah ta nada mu Allah ce ula'ika na bi ma zukira wa'incan da aka siffanta da siffofi guda biyar da aka ambata yin imani da gaibi tsaye da sallah ba da zakka yin imani da alkur'ani yin imani da tafi alƙiyama, Allah ce ala hudan suna bisa shari'a rushdin wa basiratin suna bisa ga shari'a da kuma basira min rabbihim daga ubangijinsu saboda haka su suna bisa ga basira suna ga masaniya suna da ilimi na tabbaci daga ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun Allah ce waɗannan kuma su ne masu babbar rago a nan duniya da lahira alfa'izuna bil janna waɗanda suka samu rabo da shiga aljanna wannan juna minan nar da kuma masu tsira daga wutar jahannama Allah ka sanya mu aljanna ka tsira da mu daga wutar jahannama mallan abdullahi ce huna a wannan aya ce in intahat ayatul mu'minina nan ne ayoyi da ke magana akan mu'minai suka kawo a ƙarshe saboda ka ayoyin da ke tafi kuma za su yi magana ne akan kafurai tsuntsa sannan magana akan kai kuma shi biyo na muna tsari da kafirci da minafinci masu kamara na nuna mana lokaci muna da yan tambayoyin da za mu amsa za mu koma mu ga waɗannan tambayoyin abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru bayanin da ne Allah ya fi mini ya yi cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله muna da tambayoyi kamar haka mai tambayar ta farko take cewa malam ne budurwa ce wani ya zo gida neman aure na har magana ta yi nisa shi ne ya ce shi dole sai ya yi romance da ma'ana dole sai abin da bai dace ba da ni sai ya ce ni duk abin da zai sa in saba ma Allah ba zan yi ba shi ne ya ce shi zai fasa muddin ban yarda ba na ce sai dai ya fasa amma ba zan yarda ba to yanzu ya daina kira na kuma ya shaye ni kuma ga shi gidan mutum na ta dube shi ya zo a yi magana a yi magana aure malam wallahi ina cikin damuwa don Allah ka sanya ni a cikin addu'o'inka Allah ya kawo min wani nagari da tsoron Allah kuma don Allah jama'ar da ke wannan wuri su ma ina so su yi addu'a Allah ya kawo min wani da tsoron Allah na gode ina roƙon Allah ubangiji ya biya ma malam bukatu ne na alkhairi amin assalamu alaikum iyaye mata da yawa mata kun je karatun da muka yi tun kai ko ina ba za tambaya a kai ko wannan shi ne imani da gai imani bil gai a gaibi inda babu kowa daga ita sai shi kamar yadda ta ba da labari idan hakanan din ya faru to tana daga cikin almuttafi da masu tsoron Allah kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan duk wanda yake tsoron Allah Allah zai mai magita wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kuma zai koro mai arziki ta inda bai zato bai tsammani amma shawar da nake ba wa ga gidansu da aka matsa mata to ta faɗa musu halin da ake kamar yadda ta aiko tambaya a nan gidansu ma ta faɗa musu dalilin da ya sa kuka ji wani ya yi kwatakin ya yi shiru kunje kunje kunje kunje abin da ya bida ni kuma na ki da dalilin da ya sa ke ko ne kuka ce ko in yadda in ya so ki saurin da ci gaba da bida ta ji me iyayen ta za su ci ba wajen za ta yardan ba to Allah ka yawanta mana ire-iren ire waɗannan boya Allah kuma insha Allah ba da jimawa ba kulma daɗe Allah zai aiko mata mai tsoron Allah wanda zai aure ta dama wannan din ba mijinta bane ba mai tsoron Allah bane sai sa ubangiji ya bayyana mata tun tafiya ba ta ba sai gaba alarma na'am da tambaya ta take cewa Allah ya gafarta malam ne fata dauki ana sa ne ta auto transformer ne fata kawo bayan mintuna wuta ta tashi mutum biyar suka mutu har da mace mai ciki Allah gafarta malam ni da ka sa ne ta auto koma zan yi azumi ko wanda ya sani kuma in zan yi ta zan fara wasu ramanin Thank you. to gyara transformer da aka yi wannan ba shi ne sanadiyar mutuwan da an kai ba inda kamar ɗauke wuta aka yi gaba ɗai suka yi wata dabara su suka yi kulle-kulle suka dawo da wuta wani abu ya faru to wannan suna da laifi amma na cikin transformer akwai fuse da ake sawa wani don ya ce yi wani don katsewa amma sai za akwai wuta inda a gyara wannan fuse din to da wuta za ta ci gaba da aiki to inda yan nefa a kusa ba su za su yi wannan gyaran amma da yake babu yan nefa kusa kuma na da bukata da shi yarda kuma akwai wanda ya iya gyara saboda ga in namiji ne in mace mai taurin zuciya sai a shiga a sai a gyara alhali wannan gyaran bai kamata ba ba daidai ne saboda ni kai da za ka gyaran nan ba ba ma'aikacin nefa kake ba na yiwa wani abu ya faru gare ka na rasa rai to idan har an yi haka nan ɗin an yi nazara to idan wani abu ya faru ba a ɗora ma wanda ya wannan yaron laifi saboda haka amma duk da haka ba mu ba da shawarar cewa a ci gaba da yin haka nan don ba daidai ba ne da mutum ya rasa rayuwa ta yi na wurin jazin transformer nan banki ya rasa rayuwa ta yi 'yan nefa kuma na iya ƙara ta kotu a yi ƙarar bawon kotu in yi so ‘yan ne a yi aika musu sammaci saboda ni za su tura ɗansu ko kuma suna ji suna gani ɗansu ko ɗan uwansu ya shiga wurin yin barna kuma su ƙali su saboda haka mu ji tsoron Allah idan wani abu ya faru wuta ta ɗauke a kira ma'aikatan nefa su zo su riba in ya kamata a gyara nan take sai su gyara nan take in kuma sun ga cewa akwai matsala watakila wayoyi sun haɗe can wani wuri dalilin da ya sa ke nan a nan wurin sai maza maza wutar ta don kana samu gobara can wani wuri a nan ba za su yi wannan gyaran ba sai sun yi duba ina ne ɓannan na take su gyara sannan su to su gyara nan wurin transforma saboda haka waɗanda ke da waɗannan ɗabi'un don Allah su bari sannan waɗanda ke ƙiza 'ya'yansu yin wannan aiki su ma su ji tsoron Allah su bari ba alheri ba ne ko da an yi nasara wuta ta tafi daidai da daidai to ba a kyauta ba Allah sa mu dace da alkhairi sai mai tambaya ta ƙarshe take cewa assalamu alaikum malam don Allah ya nika ne ɗauki kuɗin ɗan uwata da niyyar idan na samu in mai da mata abinta ba tare da ta sani ba amma yanzu Allah ya yi mata ba malam don Allah ina iya yi mata sadaka da su ko kuma ya zai yi wasu lamu alaikum to iyaye mata fata ta ko aro jira ta ce da ta ɗauke kuɗi yar wata amma kuma yar wata ta sani ba amma kuma da niyyar cewa in ta samu ta mayar mata ko to bangare guda wurin ɗauka sata ta shigo sannan wurin niyan maisuwa kuma aro kuma ya shigo wannan wurin duba Allah ya gafarta mata ita wanda ta rasu Allah ya jikanta ita kuma wanda da ta ɗauki kuɗi Allah ya yafe mata shi gafarta mata to yanzu abin da za mu ce wannan niyyar da ke cikin zuciyarki na cewa bayar mata kudin za ki yi to insha Allah wa Allah zai muna roƙon Allah shi amfani da wannan niyyar in ya so shi ya ɗaya miki to yanzu sadaka za ki mata da wannan kuɗin idan suka samu da niyyar cewa ya Allah kuɗin wacce da na ɗauka ba ta sani ba da niyyar mai san mata to yau ga shi na samu kuɗin kuma ba ta a duniya ya Allah ga wannan kuɗin zai mata sadaka da su an fahimta ko Eh, don in ta ce kila ta kai ma 'yan uwanta kudin kila wata da kuma ta tashi can eh to ta yi mata sadaka da kudin shi ke na Allah subhanahu wa ta'ala zai kai mata a cikin mizanin tana Allah za mu dace da alkhairi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 da wannan ba mu tuna ba ya Allah Allah subhanahu wataala ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah kasar nan tamu ta Najeriya duk inda ake zaune lafiya Allah ka tabbatar da zaman lafiya inda kuma ke da tashe tashe hankula Allah ka kawo zaman lafiya rabbal alamin ya Allah mun roƙe ka wannan tsananin rayuwa da muke ciki Allah ka kawo mana sauki Allah kawo mana sauki Allah kawo mana sauki ya Allah ka ba mu shugabanni masu tausayin mu masu jin kanmu masu sani ya kamata waɗanda ciwon mu ciwon su jin daɗin mu jin daɗin su ya rabbal alamin ya Allah duk wanda zai shugabance mu ya zalunce mu ya Allah kada ka ba shi shugabancin mu ya rabbal alamin ya Allah wanda zai shugabance mu dukan mu Allah ka ba shi shugabancin mu ya rabbal alamin ya Allah ka taimake sarkin musulmi da yan majalisa dai Allah ka ba shi shawarwarin da zai amfane su amfani jama'a musulmi ya rabbal alamin ya Allah ka taimaki gwamnan mu da mataimakansa ka ba su shawarwarin da za su amfane shi su amfane mu ya rabbal alamin ya Allah ka ba mu ikon da'a da biyayya ga shugabannin mu ya Allah muna roƙonka ma waɗanda ke da juna biyu Allah ka ba su lafiya Allah ka gishe su lafiya Allah ka ba su lafiya ka gishe su lafiya ya Allah waɗanda ke gidajen mazajen su mata Allah ka ba su ikon da'a da biyayya ga mazajen su ka zama da su lafiya tsakaninsu da mazajen su ya rabbal alamin waɗanda ke da abokan zama Allah Allah ka sanya zaman lafiya tsakanin su wa'anda kuma wata damuwa ke tsakanin su Allah ka yaye musu ka sulhunta su ya rabbal alamin ya Allah muna roƙon ka waɗanda suke su dai ne ga mazajen su ya Allah ka ba su ikon lelen mazajen su ka ba su ikon lelen mazajen su yadda ba za su yi musu ƙari ba ya Allah madaukin zarki wanda su ya samu halala Allah ka ba su ikon ƙari shi ya rabbal alamin ya Allah ku ba da samun roƙe ta masu ɗaiɗai Allah ka ba su yi kwayin bibiyu masu bibiyu Allah ka ba su yi kwayin uku uku masu uku uku Allah ka ba su yi kwayin hurru ya rabu lalabi ya Allah ga zawarin ne nan da yawa ga 'yan mata da yawa Allah ka ba da masu arminsu ya rabu lalabi Allah ka ba da masu arminsu ya rabu lalabi duk ba ta ce amin ba ana bar mata diyarta ba a armin ya Allah yan kasuwa ma Allah ka musu buɗe na alheri Allah ka wa'in kasuwa mu buɗe na alheri Allah da su da hasara Allah ka zan gabas da yamma da su da hasara ya rabbal alamin Allah duk da alheri yake Allah koro ma yan kasuwa mu ya rabbal alamin Allah ka eh, fallala musu ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da zai kawo karnaci ga yan kasuwa Allah ka yaye musu Allah ka ɗauke musu Allah ka samu da tausayi da jinkai a cikin zukatansu ya rabbal alamin subhanahu سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين